a unguwar da ake ce ma kofar sauri insha Allahu wannan fitowa na da taken raddi zuwa ga kabiru gombe menene musabbabin wannan raddin akwai wani faifan bidiyo mai yawo wanda yake ɗauke da hoto da muryar kabir gombe a inda yake jin yi tsoron tallar bola tinubu amma yana yin hannunka mai sanda yana ba da labarin cewa wai shekarun baya da yawa da suka wuce wai shugaba ba san kowane shugaba ba ne ba da bai faɗi sunansa ba wai shugaba ya kwashe su a cikin jirgin sama su 20 ko kuma fiye da 20 sun je Legas sun mabola tinubu aziyar mutuwar mahaifiyarsa kuma an mashi wa'azi ba a gaya mana wa'azin ne aka yi masa ba amma wai an ce shugaba ya masa wa'azi muna jiran a gaya mana wani wa'azi aka yi masa kuma aka yi mai jajin mutuwar mahaifiyarsa wai shi ne bola turbu ke cewa ai ba ma san irin rashin da ne ba sai na gaya muku cewa duk shekara sai ta aiko da mutum ɗari uku ta ce biya ma wa'annan aikin makka sannan azumi ya zo ta aiko da mutum ɗari biyu biya ma wa'annan aikin umra sannan hamma in taimantuwa mantuwa daga baya ta aiko da mutum hamsin biya ma wa'annan mutanen kudin umura mutane hamsin in dai biyan umura ke hana a ce ma mutum mutumin banza ko dan iska ni ban ma ji wanda ya ce bola dan iska ba duk cikin wani harka ta siyasa wannan magana daga bakin ka tafi da kabir gombe in kuma akwai wai ka ce akwai murya wani malami da ya ce mashi dan iska in akwai wanda ya ce mai dan iska kuskure ne wannan amma bai hana dan mutum na biyan aikin umra a kau da kai da gosu munanan halayensa kuma idan aikin umra ke sa a yabi mutum kai ka kabir gombe da wasu daga cikinku kamata ya ku kwana ku yi ni ku shekara kuna yaba ma'atiku abubakar in dai biyan umra ne ko biyan aikin hajji daga wa'annan shekarun da uwar tinubu ta mutu zuwa yanzu Allah kaɗai san iyakar mutanen da a tuku abubakar ya biya mu aikin hajji da umara daga cikinsu akwai manya-manyan malamai kuma kun san kanku kuma sun san kansu abin da ya sa ban ce mu wannan raddin raddi zuwa izala ba in ne haka ban yi adalci ba saboda na tabbata haka Allah akasarin 'yan izala ba su yadda da wannan tallar ta ta bola ba ta bola ba wallahi akwai masallatan da kai kabir gombe in an ce ka je ka yi tallar bola bu billahi azim ba za ka yi ba in ka isa ka zo masallacin yan lilo na cidin wada inda kake tafsir da ka zo ka ce ka zo ka yi musu tallar bola bu wallahi ko ka je masallacin dan fodiyo a kaduna ko ka je masallacin liman abubakar a bypass ko ka je masallacin malali na malam murtala shanunu ko ka zo sultan bello mosque na unguwar sarki ko ka je masallacin san zangon inda sanu suka ke limanci ko ka je masallacin haruna danja a zaria kai akwai masallacai da bana ko ka je bauchi s29 ko ka je bauchi school of nursing kai ka je bauchi ka tafi gombe a garinku masallaci izala ka ce ka zo ka yi talla bola tinubu abin da zai biyo baya wallahi ka fi kowa sani ya kamata ka bir gombe kasancewa lokacin da za ka hau mumbudi ka ja ra'ayin mutane game da 'yan takara ya wuce ya wuce ya wuce har abada bai ƙara dawowa wannan lokacin siyasa ba lokacin siyasa mumburi bane ba lokacin siyasa kowa ya ji a jikinsa kamata ya zuwa yanzu kana nan kana ba da haƙuri na mutanen da ka ja ka ja ra'ayinsu ka firgita su da ayoyi da hadisai suka zaɓi jam'iyyar apc kuma ga inda jam'iyyar apc ta kawo mu kamata ya zuwa yanzu kana ba mutane haƙuri kana rarrashin mutane kana tattalinsu ba ka zo ba an sha su basilla a da a sha su takobi a yanzu wallahi ba zai yi ba in kana so ka fito ka yi tallar bola mu ba ka rebin da mu ba laifi ba ne ka yi tallarsa amma kai ka san a musulunci in za ka yi tallan mutum to sai ka yi tallar da aibinsa da alherinsa mu abin da muke cewa bola tinubu na da dama ya nemi shugabancin ƙasar nan amma dai ana son shugaba wanda yake an ɗora akan faifai an san komi amma in kana son kasancewa tallar bola tinubu tana da wuya to ka zo ka gaya ma mutane wace primary school bola tinubu yi ya sunanta wani gari take su wane ne abokansa a makaranta su wane ne yan ajin su wane ne headmaster din su ne malamin sa ko da ba su da rai kuma in kana talabu wala talabu ka je ka tuntube shi ka ce ya gaya maka wata secondary school yayi su wane ne malamin sa su wane ne yan ajin su ya sunan secondary school din wani gari take ya ce ya iya lissafi wane ne malamin lissafinsa ya ce ya iya kwallo su wane ne emtin ɗin kwallonsa ka tambayi bola tinubu ‘ya'yan shi nawa wanda ya sani ka tambaye shi ‘ya'yan shi nawa ka tambaye shi gwamnan lagos ambo da ya fito ya ce abin da ya sa aka hana shi da wata biyu saboda bola tinubu ya ce ya ba shi biliyan hamsin kowane wata daga cikin kudin lagos ka tambayi bola tinubu ya kasa zuwa yau bayani wanda ke neman shugabancin ƙasa ya kasa hira da 'yan jarida ya ƙi zuwa tarurruka sai kauce-kauce yake sai guje-guje yake yi mutumin da in yana tafiya sai an rike shi in yana magana ba daɗin ji kalamai ba su fitowa kowane layi sai an yi kuskure hannu na kyarma ƙafa na kyarma zama da ƙyar tashi da ƙyar ai mun san aibi shugaba wanda bai lafiya duk duniya in ka sami shugaba bai lafiya babban aibi ne na farko duk wannan kabir gombe ka kau da kanka ka kau da aya ka ya ka kau da hadisi ka ce kana tallan mutumin da yake da manya-manyan alamomin tambayoyi game da ƙudurinsa game da rayuwarsa irin wannan ba shi abin da ya kamata malamai su ɗauka su ɗora kansu bane ba ku fita daga cikin wannan harkar ta siyasa ku karantar abin da Allah ya ce da abin da annabi ya ce in kuma za ku yi siyasa to ku yi siyasa islamiyya kada ku siyasa demokradiyya in hassa kuke ku yi siyasa ko kuma ku aje rawanin malamai gefe ku shigo fagen siyasa ku shigo jam'iyya ku yanki kati ku nemi matsayi ku zo wajen fagen zaɓe ku gane ko ana son ku ko ba a son ku ko kuna da farin jini ko za su kuma da farin jini ko an fahimci karafin ko ba a bici karafin ku ba amma wallahi wannan shaguban da kake ka fito fili in mutum zai kalli ɗan takara ba laifi bane ba ya kalli ɗan takara amma kada ya ɗora mana labaran ƙanzan kurege wanda zai kawar da hankulan mutane ma'anda suka riga suka gafala a ɗora mutane akan tsinin tarihi na ƙarya ya kamata malaman da aka ce an je da su wajen bola tinubu an ce sun kai su ashirin ai ba a cewa duka sun mutu su fito mana su ce eh abinda kamar gombe ya faɗa gaskiya ne mun je gidan bola tinubu kun ba an gama ta'aziyya mu ya biyo baya ko ko ba abin da ya biyo baya kawai an yi ta'aziyya an taho an je lagos in za a yi magana a yi magana buɗaɗɗa ta gaskiya mun je mun gan shi ya gan mu mun mashi wa'azi ya mana kaza mun mai kaza mun mai addu'a ya sallame mu mun taho amma ba a fara labari farko ba farko ba farko tsakiya ba tsakiya gaba ba gaba labari ba tasiri labari bai ɗauki hankali ba hankalin ɗaukar cewa ga talla an ɗauko an kasa yadda za a ci gaba da ita muna nan muna jira a kasar yan izala wallahi ba sa tare da kai game da wannan tafiyar ta bola tinubu wanda ke so su yi tafiya ta bola tinubu ga kunan ga bola tinubu nan akwai babban wa'azi da ya kamata ku je ku mishi ya kimtsa gidansa ya gyara gidansa ya mallaki gidansa ya tsabtace gidansa kun kawo shi masu wannan wa'azin amma kun zo kuna talarsa, sai wanda ya kimtsa gidansa ya gyara gidansa ya tsaftace gidansa ya taimaki gidansa shi ne kuke ma baƙin fenti can ga su gada abinda Allah ya riga ya rubuta a akan Atiku Abubakar wallahi zai faru ɗau'an wakarha ko ana so ko ba a so kuma duk wanda ya fito ya ce mu ɗan takarar mu kulle wallahi za mu ce mishi cas duk wanda ya fito ya taka ɗan takarar mu shi yasa da obasanjo ya fito taka ɗan takarar mu muka taka obasanjo jin kunyan mara kunya asara ne duk tsoho ko wani mai ganganci da ya taka mana ɗan takara wallahi za mu taka shi ba ma shayin kowa ba ma shayin komi kun ba mu tunanin wani zai iya cutar da mu saboda da cutarwa da fa'idantarwa da aljanna da wuta da arziki da talauci da tsawon rayuwa takaitar rayuwa duk suna hannun Allah اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العلى واجعل أحمد bola ahmad تنب raisa نيجيريا بقدرتك a na to a pa. fa alhajja a ce abubakar bi a saka najeriya bi kujarati wa a'inhu ala iqamati al'adl fiha wa yassir lahu islaha kulli له وليا ومعينا ومبيتا Oke, bara mu gani sai ya rage. Konkoso, konkoso ba. قلوب حكماء بلدنا نيجيريا على حب أبدك دكتور رابع موسى قنقص يا رب العالمين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 ورضا نفسه وزينة أرشه ومداد كلماته